Gwamnatin mulkin sojan Nijar din dai ta dauki matakin rage kaso 50 cikin 100 na kudaden da marasa lafiya ke kashewa a asibitocin gwamnati a fadin kasar Kazalika gwamnati ta dauki wato 100 bisa 100 na nauyin kudaden wato mata masu juna biyu da kuma masu fama da cutar koda da ake yi wa wankin koda a tsawon rayuwarsu. Wakilinmu a Yamai Garzali Abdu Tasawa na dauke da ci gaban wannan labari a cikin rahoton da ya aiko mana. Matakin sassauci a fannin kiwon lafiya da gwamnatin mulkin sojan ta janar Abdurrahman Chani ta ɗauka ya tanadi ɗaukar nauyin kaso hamsin cikin ɗari na kuɗaɗen da gidajen likita na gwamnati ke caza ga marasa lafiya a game da waɗansu buƙatu guda shidda na lafiya. da suka hada da binciken lafiya da aikin tiyata da na gwaje-gwaje a ɗakin gwaje-gwaje wato laboratoire. Kazalika matakin sassaucin ya tanadi ɗaukar ɗari bisa ɗari nauyin matan da suka zo aihuwa a gidajen asibiti na gwamnati a faɗin ƙasar. Matakin da malama Maryama Musa ta ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin mata ta SOS Fam a amfan Victim da Violence Familiar ta ce zai taimaka ga rage yawan mace-macen mata da yara da ake fuskanta a lokutan haihuwa a kasar. Mata suna ma shugaban ƙasa godiya da gwamnatin shi gaba ɗaya. Wannan matakin lalle zai kawo mana sauki har kaɗan ba. Tunda mata saboda kuɗin wannan ne a da da mata ke biya ba su son zuwa gidan likita su yi awo balantana ma aihuwa sun yi son su zamna gida su aihu in ma mutuwa za su kazalika gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar ta janye kuɗi jikka 150 na sefa kwatankwacin ero 230 waɗanda ake caza a hannun mutanen da ke fama da larurar koda lokacin da suka zo a yi masa aikin wankin koda da ake musu sau uku a mako malam na yusa jumarau wani ɗan farar hula wanda ya rasa abokanansa guda biyu da suka yi fama da wannan larura ya yi ba da matakin to in ka ɗauka yau mutane kuɗin da suke kashe cewa ba ƙanana ne ba kuma yau an yi abin da lalle ya shahe kuka hawaye mutane da dama cikin wannan tahiyar saboda ciwon kwada ciwo ne wanda shahi mutane da dama a shingurin Nijar idan ya same ka wani lokaci mutane sai su rasa za su yi to mun ga da suke wahala bisa na kullum a sama musu wannan kuɗi su ta su yi wannan dialysis ko yau da yake gwamnati ya yi tunani ya yi cinkaye an ɗauke mutane wannan abu an ci banza za a yin shi lalle sai dai godiya. ita ma dai kungiyar adada sai wadata da ke fafutukar kare haƙƙin kwastomomi a nijar ta bakin shugabanta malam ya yabawa ta yi da matakin wanda amma ta ce akwai buƙatar gwamnati ta bi sau da kafa wajen ganin likitocin su mutunta matakin. mu dai a zaman mu na kungiyoyi masu kare al'umma da bisa abubuwa na rayuwa musamman ma likita sai mu ce alhamdulillah an ci gaba sosai ma sosai sai dai abu sau da kafa a ga can likitocin suna aiki da wannan ko ba sa aiki da wannan ka san wani bi akwai elboye da ake kuma wannan nake tsammani ma'aikatu na cikin minista na likita na kiwon lafiya su ne ya kamata su yi aikin su insha Allah mu ma ma mu ga wannan dokar da aka dauka yadda da gwamnati ya dauka ana biyar ta ko ba biyar sai dai kasancewa kaso mai yawa na yan Nijar na zuwa ne neman magani a likitoci masu zaman kansu saboda raunin da ke tattare da likitocin gwamnati a lokuta da dama wasu na ganin akwai buƙatar gwamnatin mulkin sojan ta ga masu likitocin masu zaman kansu ta yadda su ma za su iya kawo tasu gudunmuwa a cikin wannan mataki na samar da sassauci a fannin kiwon lafiya a ƙasar ta Nijar.